yanwa masu girma barkamu da shan ruwa da fata mun sharuwa ruwa duka lafiya kuma ya karba mana ibadojinmu gaba ɗaya da muke yi a wannan wata na ramadan mai albarka ya sanya mu cikin bayinsa waɗanda suka rabauta da samun ‘yantuwa saboda wata ramadan yana daga cikin sunansa kirarinsa shaharul itq minan na watan al itk shine ne ‘yantuwa daga wuta to Allah ka yantar da mu to kamar da aka saba tasirinmu yakan gudana ne bayan mun ji tambayoyin da suke hannu <clears throat> to karanto mana waɗanda aka samu ko wannan tambayar yake cewa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci tambaya ta ita ce menene addini yahudu da kuma majusawa menene addinin yahudu da kuma majusawa so <coughs> bismillahir rahmanir rahim tamar ita ce menene addinin yahudu kuma suwane ne majusawa kuma sai mu kara da to menene majusanci saboda sai da yahudanci kake da yahudawa sai da musulunci kake da mu musulmi ko kuwa misali to in ka ce menene addinin yahudu eh shine addinin da <clears throat> ya gino akan bin karantarwar at taurah wadda annabi Musa ya kawo to amma shi wannan ba a kiransa ma yahudanci sunan shi musulunci domin annabi Musa Allah ya kara masa aminci musulunci ya karantar su ne suka sauka daga hanyar da ya karantar suka yi da'awar cewa inna huduna ilai ya Allah mun dawo zuwa gare ka Allah kuma ya ce qul ya hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamanna wal mauta in kuntum sadiqin saboda haka da suka sauka daga wacce hanya ta suka tashi daga musuluncin da annabi Musa ya kawo suka koma yahudanci to shi wannan addini na yahudanci ya ginu ne akan karantar wanda malaman yahudawa suka tsara musu a manya-manyan littattafansu da ake kira talmud talmudu da jimara da kuma mishina wannan su ne jigon littattafansu a yau amma inda asalin musuluncin da suke kai ne aida sun koma sun bi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam taƙaice hudanci kenan a yanda yake a yau addini ne da ya gino akan kabilanci kawai a yau duk wanda yake ba bai hude ba ana masa kallon da shi da dabba garama dabba da shi kuma suna da ƙasa da aka kafa ta da ƙarfin cinto a 1948 a watan mai da ake kira israel wanda suke ƙoƙarin mahata mayar da hedikwatar ƙasar wurin da ke da masallacin al'aqsa da aka yi isra'i da annabinmu sallallahu alaihi wasallam ta a ce hudanci kenan majusanci ko shine addinin da ya gina akan bautan gumaka da canfa wasu alloli akwai mutanen da suke bauta marara kaga majusanci ne akwai masu bauta makada, akwai masu bauta mabiri, akwai masu bauta ma maciji duk wannan majusanci ne daga wato addinin majusu amma asalin majusanci bautan wuta wanda aka samu a tsohuwar daular banu sasanu suke a iran ko kuma kace a faris da tuntuntuntun allah ya tsare mu da kowane irin ci-ci-ci in ba musulunci ba a wannan ke cewa assalamu alaikum malam ya ce yaro ne aka sai mutunkiya daga kudin gadonsa don kiwo ta rika yaduwa ita tunkiya sai wansa ya yi amfani da ita wata kudin kenan na gani bai biya ba har shekara sha biyar to malam ya batun biyan zai biya wannan kudin idan aka sai idan aka sai ma yaro tinkiya a matsayin gado ko shi yaron baban shi ya mutu cikin kayan gado akwai tinkiya sai ka ce wansa ko yayi ne sai wansa ya yi amfani da kudin tinkiyar ina fahimta an sayar da tinkiyar kenan aka sayar da tinkiyar wadda take ta gado ce sai wan yaron ya kwashi kudin ya kashe gararin gaban shi kamar ya sun yado bayan an sayi tinkiyar wa ya saya wannan aka saya wa waye saya eh to ai tunda ya riga ya sayar ai magana ka tsare sai dai kai mana magana kan kuɗi ta yaɗu wannan ba mu da wannan yanzu dai tinkiyarsa ce an ɗauka an sayar tunda an sayar to a bashi kuɗin shi maganar mu akan kuɗi ne amma ta yaɗu kuma ba ta saba ce yanzu magana ce ta shin an sayar ya cancanta a sayar wanda wannan wata magana ce kuma daban amma yanzu mu tsaya tukun akan dukiyar nan tasa tinkiya an ɗauka an sayar <clears throat> tunda an sayar to sai a ɗauki kuɗinsa a bashi shi wannan wannan shi a matsa masa a tilasta masa dolan dole kuna jina da kyau sai ya biya wannan kuɗin abin da ya kamata kenan ƙaddara a wannan shekara ta 2017 aka ɗauki tinkiyar aka sayar akan naira dubu hamsin wanda ya saya a wani wuri ne can daban ba ma a jihar kaduna ba ne kaddara a lagos ne yanzu magana ba tinkiya ba ne ta kuɗi ina kuɗin tinkin da kasashen da ya babu tinkiyar ina kuɗin sai aka ce a bari sai yaron ya girma yaron bayan shekara ashirin aka ce kawo kuɗin tinkiya nan za fahimta haka ko yanzu za a yi magana ne a kan naira dubu hamsin ta shekara ashirin 2017 yanzu na 20 kowace ce misali sai mu ce a'a ba magana dubu hamsin ɗin shekara ashirin ba ne fa sai an dubi wannan dubu ashirin bayan dubu hamsin ɗin za ta iya sayan abin da ta saya shekaru ashirin baya na jin mun taɓa magana ne kama da wannan a baya kun gane ko kun gane ba saboda haka yanzu nan sai a ce to kai da ka karbi tinkiyarsa ka je ka sayar to abinda za a yi ba za ka biya dubu hamsin ba sai dai ka biya abinda dubu hamsin ta iya saya 20 years back ban gane ko kun gane ba ban fahimta ko kun fahimta ba yau. ba haka za a yi mala usmanu sa ce ka biya sai ce to ga dubu hamsin ci ba dubu hamsin za ka warar ba za mu karbi dubu hamsin ba sai mun je mun ga kimar ai na taɓa ba da misali mutum sai ba karancen dubu biyar a 1980 1980 zuwa yau shekara nawa ne ashirin kuka ce ba 1980 to date ana neman kusan 40 ne yawa to da allon tambaye ku naira dubu biyar a 1980 za ta sai can? mota ma da gudu makuwa ne ina dan sakandare barin fito muku gaya muku ina ɗan sakandare a 1981 principal ɗinmu ya sai mota sabuwa dal kalkyal 7,000 kai bata ma kai ba lokacin kusan marsandi 200 ne kuna mamaki principal ya sai sabuwar mota to yanzu aka waya ta 7,000 akwai wayar 7,000 hmm? shanono akwai wayan dubu nawa yau to akwai wayan dubu kai kana magana akwai wayan dubu dari yau fiye da haka to a 1981 akwai wanda ya sai mota na tuna a ma dubu hudu ne kai mercenary 200 a lokacin dubu bakwai to sai mutum ya ba karancen kudi a 1980 ya ba karancen dubu biyar kuma da kai da shi Allah ya raya ku har wannan shekara 2017 shekara 30 da na kuka ce 80 days wani ka tashi biyan shi ba za ka biya shi dubu biyar ba domin in ka ɗauko dubu biyar ka ba shi sai ka ce aya wanda ka ba da rancekin kuma tun da gashi mun rayu mun yi aya da jikoki yanzu sai ce a'a tunda dai kana ce za ka bani dubu biyar dama wannan dubu biyar da na ba karance zan je in ya kujerar hajji ne babban kujera kujeru ma biyu ko uku tunda kana ce za ka bani dubu biyar tanzu ba dubu biyar ɗinka je ka sayo min kujerun hajji guda bu amma ka ɗauki dubu biyar ɗin ka je ka sayo min za ta saya ashe in har mun koma kan wannan tambayar ai tambaya aka yi yaro ne wanda ke da tinkiya ta gado wani babba ya karba ya sayar aka ɗauki lokacin aka tashi biya ya za a yi sai mu ce za a biya yaron ne da irin ƙimar kuɗin ba da ruwan kuɗi ziryan ba akwai abin da suke kira wato alkowa a shira'iyya the purchasing power of money purchasing capacity saboda haka shekara 1980 purchasing power na dubu biyar ta karu saboda haka za a biya amma in ajiya na baka in na baka ajiyar dubu biyar tun 1980 yau to ko da shekaru 100 ne zan baka dubu biyar ne tun da ai ban an fara da kudin ba balantana ka kawo magana purchasing power to na ci ne kai ka sanu da ka bari haka dan an samu lokaci kudin ya tabarbare alal misali wannan ita ce amsa to sai tambayar da wasu ke yi da take da kama da wannan malam mukan ga idan aka yi mutuwa sai ka ga wajen raba gado sai a ringa daukar lokaci kuma daidai ba ne a raba gado in an mutu nan take kowa ya san ga rabon shi in yaso kuna ganin gida guda ne karkar rabu sai ku yi haɗaka to dukiyar mu ce mu haɗu amma akwai abin da uba inda zai mutu ya bari wani ya kamata ya zama na family ne misali uba ya gina masallaci ya gina makaranta to wannan kare daga cikin dukiyar gado ya zama kamar wakafi duk iyalan su haɗu ci gaba da wannan makarantar da masallacin waye ya zama wakafi kamar endowment zai ci gaba da samun lada ko kuma 'ya'yan akalla kuna da wata mahaɗa ga abin da gidanku aka samu amma a yi jinkirin raba dukiyar gado da matsala yanzu ka ɗauka mutum ya rasu sai ba raba gado ba ‘ya'yansa ba ligai ne wasu manya ne akwai shekara 30-40 cikin 'ya'yansa 'yan shekara arba'in da ya kamata su yi gado su ma sai suka rasu kuma ba a raba ba kuma cikin 'ya'yan da suka rasu na da 'ya'ya kenan mamacin nan yana da jikoki ba a raba gadon uban ba kakan kenan ga waɗancan ballantana uban sannan ga waɗannan ya za a yi to sai mu ce ku waɗannan jikoki ku tsaya sai an raba wato gadon kakanku babanku ya samu a kasafta sannan babanku ya mutu sannan a ɗauko a baku naku jinkirin kuma hukuma sai ta hukunta su gwargwadon wannan jinkirin da suka yi in aka hukunci fatan gane ko? ba gane ba? eh kaddara awwalu shine uba sani dan awwalu salisu dan sani awwalu ya mutu sani bai samu gadus ba raba ba ai eh, ina zo sai sanin ya mutu sai ka zo kanwa salisu salisu na jiran gadon wa sani sani yana jiran gadon wa to inda ba sanin yana da nashi kayan gado bane dama baya jira <clears throat> ko yana da shi yana jiran haƙƙin da mahaifinsa tunda Allah ne ba shi to sai mu ce sai a raba kai suka kai hakuri sai an samu gadar awwalu ya zo ga sani to babu sani sai gangaro zuwa gare ka ita shi ne a haka ce babu komai ai ina nufin cewa sani ba ya rasu ba ba zai ci gado ba to kaddara shi sanin babu komai yana jiran mahaifinsa ne to ba a raba ba yanzu a takeice mutuwa ce guda ba a raba gado ba a wani ba a raba ba sani ba a raba ba ga salisu sani zai ci gado guda nawa kenan nam daya daya ne daya ne ba shi da ikon ya ci gado biyu tun da baban shi sani ai yana raye ubansa ya rasu yau da shi wannan awwalun nan kakan babu wani ɗa ko kuma je ka akwai sani sani ya rasu kafin ka fahimta dama ƙa'idar rabon gado a tabbatar da mutuwar wanda za a gada a tabbatar ya mutu ai ba za ka gaji mai rai ba na biyu kuma a tabbatar da rayuwar wanda zai gada sauraka wanda za a ci gado a tabbatar da ya mutu tahaqquqan ko kuma hukman eh kwarai ya tabbata ya mutu gagawa sa mun gani ko kuma a hukunci yayi tafiya shekarun da kai mamajin yana rayu to shine hukunci kenan ku ba shi hukuncin ya mutu ya mutu in reality eh shi mun wanke shi amma a hukunci mu mu gagawan sa misali sai dai rabon shi da gida shekara 40 yau ai haka na faruwa ko har a ɗaya da ƙauna a ce kai wani da mun fidda rai yanzu misali kwanan nan akwai wani ɗan uwa ne namu mai sarauta ne a cikin ƙauyukanmu a ƙasar jigawa bawon allah ne ya fita har yau babu labarinsa yau kusan shekara tara kenan har yau ba labarinsa har sai aka yi gajen an ce ya fita ne yana tafiya sace shi aka yi kashe shi aka yi babu dai labari bit ba text message babu waya babu komai no nothing dole iyalai sai su ta su abin to irin wannan sai a ɗauka kayi wani ba ma tsammanin yana raye don ɗin babu labari to shine mutuwa hukuman ya mutu bisa hukunci to za a raba gado? za a raba kafanci bayan saboda aka tambayar kenan na ba da misali ne Allah mu dace to sai tambaya ta ƙarshe shin dukiyar da na tsinta a kan titi na iya fidda mata zakka kana tafiya sai ka tsinci naira miliyan ɗaya kuma ka yi cigiyar da ta kamata ka yi shekara ɗaya mai ita ba a gan shi ba sai ka ce to bari rike ko Allah da ya kawo shi hatta shekara biyu a hannunka shin za ka fidda mata zakka babu me yasa ba za ka fidda mata zakka ba eh saboda sharaɗin zakka daga cikin sharuɗa mallaka ta ai ba mallaka ka bane ko kayan tsintuwa ne inda mallakan ka ne ah, yo ai sai ka ce da iyali kawai ku je ku kashe ma na ka ba ka iya cigiya kuma Allah ya kaddara mai ita ya zo saboda haka ba za a fidda zakka ba a dukiyar tsintuwa bisa dalilin cewa ba mallakar ka bane wa min shuruqi ada'i zakati an yakuna al-malu malan milkan li sahibihi mallaka haka bisa bisa Shi kenan tambayoyin sai wadda take da alakar ta a gurguje to malam a iya fidda zakka daga dukiyar kamfani muka ce kamar yaya e mu ne muka hada kamfani misali mutum mutum hudu kowa ya ba da dubu dari biyu da hamsin miliyan yake nan ko mutum hudu 250 times 4 nawa miliyan daya to fa'aifin da zaka, sai da suka haɗu suka yi kamfani dukiyar ta kai nisabi kenan inda kowa zai janye shaya ɗinsa kowa abin ke hannunsa bai kai a fidda zaka ba su ba dama ka fidda zaka daga dukiya irin ta ainihin kamfani muddin kai maganan mallaka tunda ni abinda na mallaka na da one quarter na miliyan kai na da one quarter ko ba haka ba ne ko da ku biyu za ku janye shiya ɗinku kuna da rabin nisabi ne kuna da dubu ɗari biyar kenan five million? to amma inda za ku haɗa sai mu ce a'a domin idan ka ce su da zakka duka kowanne a karan kansa inda ɗaya zai faɗi a mutu magada sai ku ba mu shiya ɗin mahaifinmu shi ke nan magana a shi kaga ba maganar zakka sai idan mallakar nan taka ta kashin kanka ne ta kai nisabi kuma shekara ta yi to shi muke kira zakatable amount zakatable amount amount din ya kai a fidda zakka sauraka kenan babu zakka daga sai in zaka ce da ni kamfani wanda gwamnati ta mallaka ita na akwai zakka tunda ba mutum ɗaya bane zai da'awar mallakan amma muddin ɗaiɗaiku ne sai dai kowa ya fidda zakka daga abin da ya san ya mallaka daga kasansa ciki wallahu a'lamu bi tawfiq ah, gafata malam mu je zuwa ga majin sabo sura ne ko to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة الحاقة وما أدراك الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura ita ce sura mai lamba 69 daidai kuma tana da ayoyi guda kuma wannan sura tana da kalmomi words kalma kalma misali alhaqa wati malhaqa ma kalma ce haqa kalma ne to idan ka tara tana da kalmomi guda 261 haruffanta kuma 1700 kuma wannan sura makiya ce a maka aka saukar da ita kuma wato daga cikin darussan ta tana magana akan wato ɗaya daga cikin sunaye na alkiyama ta kuma yi bayanin ƙabilu da suka ƙare tashin ƙiyama da kuma inda Allah ta'ala ya yi musu sannan kuma ta ja hankali zuwa ga halittun da kake gani da wanda baka gani daga cikin darussan ta ta ambaci cikin halakarwa wani ruwa mamako da ya shanye duniya gaba daya wanda ake kira tsufana sannan ta yi bayani har wa yau a kan busa da za a yi wadda zarar an yi shi kenan rayuwar nan kuma ta tashi daga aiki kenan sannan ta yi bayani yanda yanayin kiyama zai kasance tsatsagewa sama ta dinga bindiga tana darewa har ka iske yadda ka san ledar biredi idan ka sa mata wuta tana narkewa haka sama za ta kasance a lokacin allahu akbar da kuma yani yadda kowa zai karɓi littafinsa wasu da hannun dama allah ka samuna cikinsu wasu kuma da hannun hagu allah ka tsare mu da kuma inda Allah ta'ala ya nuna matsayin manzo da irin sharri da kafirai suka yi masa ai mahaukaci ne ai mawaki ne ai kaza kaza kaza kaza duk dai dama haka gaskiya take a kuma yadda wannan sura mai albarka ta yi bayanin abin da bahaushe ke cewa bari mu tauna akuwa don aya ta tso mana hata annabi kansa dama Allah ya tsare shi inda zai abinda ba shi Allah ya ce ba shi ma Allah ba zai kyane shi ba sallallahu alaihi wasallam to balan sana babu ma'ana in shi kenan dan gatan Allah ce ka kiyaye kanka shi kenan mai matsayi duk ta karanta da mu wannan wannan sura sannan kuma ta kammala ta karkare da yi ma Allah tasbihi wannan shine general overview na wannan sura al-haqqa sai mu je zuwa ga bayanin ta dake dake alhaqa in muka koma duniyar tajwidi na sha wannan tambaya alhaqa wata madda ce na'am المثقل الحرفي كو كلمة كلمة جميل برغدان ألف نوع ألف نتي ألف نوع نتي ألف أكو مدى نوع kowane alif na da madda nawa sura ka idan kace 3 times 2 shida kin zaka ce alhaqqa malhaqqa kuma a kokarin madda da kake yi ka kiyaye kada harafin ha ta ce maka daga mafitanta ha ina mafitar take cikin makharij ciki ne tumbi jau ko nan to nan a ina ne malaman tajwidi yan phonetics misali sun kasa makogaro gida nawa na'am akwai mai da mai da ne aduna aqsa da wasat tayi tsakiyar makogaro mai ke fitowa ha ka gani mana ha sabanin ha da kuma ha kowanne kuma sai ka ɗauki take your time ka ba kowanne baki hakinsa littafin Allah rabtun da yawa za ka fiki masu karantar da mutane yadda ake faɗin yani furuci a janyoyi sukan tsaya tsayin da ka ce harafi ka za ba haka yake ba abin sana littafin Allah alhaka sun tashin alkiyama kenan alhaka kiran gaskiya eh wato ainihin ita ce kira na gaskiya manaran da ta zo Allah ya kira mutane zuwa gare ta ba wanda ya isa ja da baya yadda ka san mayan karfe ke jan ba mana cewa kura ba magnetic force to idan kiran ya zo kowa sai ya je saboda kiran na gaskiya ne kai kana gani lokacin da idan aka yi ruwa na farko gina ai kun gina farin nan da ke fitowa far sai su dunguma yi kira ne Allah ya zuwa ga inda yake so jalla jalaluhu malhaqa menene kiran gaskiya ne wa ma adraka malhaqa me ya sanar da kai kiran gaskiya to ga wannan shi suke kira a tafsir ƙuran da ƙuran ƙuran ya fassara kansa da kansa ya ce kiran gaskiya menene kiran gaskiya me ya sanar da kai abin da ake cewa kiran gaskiya kazzabat samudu wa adun samudu da adawa sun ƙaryata ranar da ke kwankwason zukata da tsoro kaji wani suna na kiyama kuma sunanta har yau alƙari'a sunanta alhaƙa sunanta yau zalzala sunanta yau tagabuni sunanta yau nadamati sunanta yau hasrati suka ce sunan kiyama ya kai ɗari wasu sunan Allah ya faɗa wasu kuma za ka kalle su ne daga yadda fi'ili ya zo to sai Allah ke ba mu labarin samudawa samudu jama'a ce ƙabila ce ana kiransu samud waɗanda ana gani sun rayu a kusa da yankin kufa da hadramaut na iraq a yau hadramaut kuma ɓangaren yaman ne aiki yankin da ake gani masu tarihi suna ganin ne annabin Allah Hud annabi Nuh ya rayu to su samudawa annabin da aka aika musu ana kiransa annabi Salih haka ne ko Salih to Allah ya ce samudawa da adawa su kuma adawa su ma kabilu ne amma ana musu ganin dukkan su larabawa ne amma ana kiransu al'arabu menene ne al'arabul ba'ida muna da larabawa alba'ida da extinct sun kare babu su alba'ida ke. suka ce samudawa na cikin al'arabul ariba da kuma adawa da irinsu to su kuma adawa an aika musu wani babban mutum annabin Allah sunan shi Hul ya ce wa ila samu da akhahum faliha, salihah samud wa ila adin akhahum huda huda wa ila wane ne kuma ahahun shu'aiba madiyan madiyan to Allah ta'ala ya ce samudawa da adawa sun karyata alƙari'a ranar da ke bugun zuciya da tsoro alƙiyama fa amma samudu فأما ثمود فأغلقوا بالطاغية نعم to allah ta'ala ce fa amma samudu تعالى فأما ثمود Fa كان ثمود an تو su bi بالطاغية da tsawa fariya Allah ya gama da su mutanen annabi salihu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka su ta hanyar dirkakarsu don ya ce fadamdama alaihim rabbuhum bi zambihim ai so ne ai an ba su wata mu'ujiza wacce ce taguwa shi kamel suka ƙaryata annabi salih suka suka soke ita dabbar izin ba asa ashqaha faqala lahum rasulullah naqatullahi mai wasuka fakazzabu fa aqaruha fa damdama alaihim kai daga jin damdama ka san ba zama lafiya Allah sai dirkake su halaka su to wannan hanyar halakawa shine taghiya kenan Allah ya halaka su da wannan azaba mai suna taghiya wa amma adun ka karanta ta wa amma adun amma su adawa fa uhliku su an halaka su birihin da wata iska sarsarin mai tsananin bugu shine sarsar atiya mai masifar taurin kai idan kana karanta tarihin irin su hurricane wata iska masana harkokin meteorology sun san mai nake cewa iskar da ake kira tornado ko hurricane ko wai da sassu sukan ce a kasashen da Allah ya jarabe su da irin masifa sai ka iska iska ta shiga cikin rijiya ta kwalfarwa din saboda musifar ta kawai jiya ake ban labari daga na cewa sun gamu da guguwa sosai ta tsage gidaje a min rufin gida har wajen mutum bakwai sun mutu ko takwas iska malam Allah ya bata wani irin karfi to wallan suna wadda Allah ta'ala ya yi ta ta musamman don ta dirka kika shi yasa Allah sai sifata ta ko ba haka ba yace wa amma adun amma kaga adawa an halaka su birihin da wata irin iska in ka so ka ce guguwa farsarin mai tsananin bugu atiya mai masifar taurin kai in dutse ta tinkara sai ta ga bayan shi to a can aikata akan mutum ai bala'i ya kai bala'i Allahu akbar na'am سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاب نقل خاوية سخرها عليهم سبع ليال الله تعالى سخرها في يهوريتا hore ta kuka ce ya sake ta a kansu ita iskar da Allah ya tashi halakar da adawa to ha sai ya sake ta ita mai ita iskar alihim a kansu dare ɗaya a saba a kwanaki bakwai wai yau tashi ɗaya ma kawai in ta zo ta tumɓuke bishiya ta iya fincike jariri a jikin uwarsa da ke shan nono ta raba su wannan ta cilla shi kilomita ba zai kirgo ba a bugu ɗaya ta wallon sana kwana bakwai ko kuma azabar duniya fa kenan ba lakhira ba Allah ka tsare mu da azabarka sakhara sai Allah ya hore ta ya sake ta akan su sab'a layalin darare bakwai da kuma kwanaki takwas husuman successively a jere shine husuman kenan fatara alqawma fiha sar'a Allah yace kalla da kana wurin da kaga mutane aka kai sar'a Allahu akbar ka'annahum a'jaz nakhlin khawiya kai kace su kututturin dabino ne da aka tumbuke aka kayar da su yanzu ka tafila in ta tinkari bishiyoyi guda ɗari na rini ta dinga dungure sai uprooting din su ga za ga su sar'a to haka adawa suka kasance ina kana wanda zaka ce ai wane ne nan gashi nan a kwance ya kumbura funtuntun ila fara ma fashewa kai to haka Allah ya ma adawa ma'ana waɗanda suke kafirci a yau da gobe ba kun gari mai duka bane dan shi ke da kayan aiki fatar alqawm fiha sar'a ka annahum a'jazu nakhlin khawiya sai Allah ya tambaya fa hal tara lahum Allahu akbar fa hal tara lahum baqiya Allah ya ce ko kai kaga wanji din su menene wanji abunda da ya saura idan ka ce na sha wanjin malamina mana ruwan da ya sha ya rage ana kiransa wanji aina ciwon ci wanjin tuwon malam suɗi kenan to amma anan mana ka ga wanjinsu ka ga waɗanda suka rage Ada wannan bayan an halakar da su akwai wanda ya rage ka ce ai wannan shine oh wannan shine cikin adawan Allah ce duk sun ƙare. babu wanda ya rage cikinsu Allah ya gama da su <clears throat> baya ga sufa وجاء فرعون وجاء سي فرعون كما sai كما kuma shi kuma sai ya zo wato kaga surar tana gaya maka ne bisa jere ko ba haka ba waɗancan sun wuce samudawa da adawa can kuma sai fir'auna ya zo suka ce kalmar fir'auna sunan sarauta ne in ba haka ba sunansa ramses asani ramses the second amma waɗanda suka hau gadon mulki na masar saboda yawanci sukan yi takama da su ma alloli ne misali ƙasar misra ta shahara da wani kogi shahararre wani kogi ne wasan kogin na'am nil river nile wanda zamanin jamal abdul الناصر lokacin suez canal aka yi rigima tsakanin america da rasha in kuna tunawa misali kogin idan ka shiga ilimin and wato da suke kira oceanology ko geography na daga cikin kogi guda bakwai a duniya da suke zubar da ruwansu a manyan teku nil huang mississippi river mai kando take ina tsammani da kuma munan koginmu na niger misali in ka tashi zan ka je misali kogin niger da ainihin wato ina ne ne river benue ba suna ruwa a cikin ainihin teku ba ne suna da tributaries to wannan kogin nil daga cikin manyan suna da bangaren da take da irin wannan inda take ruwa din abinda nake cewa wannan kogi na nil kashin arziki ne na misira to fara'ina fir'aunoni suna da awar mallakar waɗannan koguna a matsayin su alloli ne gare su to wanda kuransa ta yi kuka shine fir'aunan annabi musa shine wanda ya da'awar cewa shi ma allah ne faƙala ana rabukumul a'la ya kuma ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi to shine allah ke gaya mana sai fir'auna ya zo wa man qablahu da waɗanda suka zo gabaninsa wal mu'tafikatu bil khati'a da kuma al'ummar da aka kifar da su sune suwa tunda Allah ce wa man qablahu mutanen annabi lutu su al mu'tafikatu me yasa aka ba su wannan suna saboda sune aka ciccibo su aka kifar da garin su shi ne mutafika ai yanzu kwanan abinci sai ka kifar da shi sama ta koma ƙasa to mai rage haka aka yi mutanen sadom su ne almutafika to in ku haka ne mutanen annabi waye lut to in tambaye ku da annabi lur alaihissalam da annabi musa alaihissalam waye riga wani zuwa annabi lur kwarai kuwa mai dalilin ku ومن قبل الله يتي وجاء فرعون ومن قبله ليكنا ومن قبله نبي أتاريخانتي أي شيء النبي لوط عليه السلام ياي زمني دا النبي وإبراهيم شيكو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يازو دا زمني دا وكافن النبي موسى shi yasa siyakin ayar ke cewa وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات المؤتفكات ودن دا اكا كفر دسو بالخاطئة اي بسبب الخطيئة سوى دا كورن دا سكي كدوبا الخاطئ دا المخطئ دا بمبنشي alkhati'u wanda ya tinkari zunubi ya sani da gangar amma almukhti'u wanda ya bisa kuskure wanda ya da sani a da kuskure an gane ko shi yasa layi la yakuluhu illal bai ce muqti'un ba tayyib to fir'auna yazo da wanda suka zo gabanin sa da wanda aka kifar da su bil khati'a da mummunan zunubin nan da suka yi mutanen lot mummuna aikin namiji ne namiji wal iyadu billah fa asau فأصوروا فأرضهم فأخرجوا رأسوا دسي سكفائي رسول ربهم منذن أبنججنسو فأخذهم في الله يدم كيف يكاماسو أخذتا كاموا رابيا ميسانا ننجسكي إنا لما إنا لما طغلنا حملناكم في الجارية إنا لما طغل ماء حملناكم في الجارية الله يتي إنا tabbas lalle mu lamma a lokacin da tsagal ma'u ruwa ya wuce iyaka hamalnakum ai mun ɗauke ku fil jariya a cikin jirgi mai gudana kaga nan kuma sai aka zo mana ƙisar annabi nuh domin shi kaga lokacin da ruwa wato sama na ruwa ƙasa na yi ma'u ala amrin qad qudir sai duniya ta cika da ruwa to Allah ke gaya ma duniya a lokacin ƙur'anin nan ya sauka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi Allah na mu labari ai mu lokacin da ruwa ya wuce iyaka mun dauke ku ah to mu ne a lokacin to ya akai addressin din mu inna lamma taghal uhamal na kum mukin Allah na gaya mana lokacin da ruwa ya yi shishigi zamanin annabi no ai mun ɗauke ku akan jirgi kuka tsira to mu ne a wurin suka ce a ai kakanninmu ne annabi no baban ɗan adam ne na biyu bayan annabi adam tun da kakanmu ne to abin da ya shafi tushe kuwa ya shafi reshe kun gane hikimar hamalnakum yanzu misali muna da kun san badala cikin kuwa ya san badala ai mata ta kano ba kaɗai mai ce ce badala lallai kano ta fi shara da badala ko amma mai ce ce badala to ina son ku bani wani suna na badala yawa ganuwa ko kuma mu ce ne synonyms ne ko badala ganuwa katanga tunin sana idan ka je badala ta kano ko ta zaria ko ta katsina kasashen mu na suna da badaloli ko dan zamani sai ce ai mu muka gina badalar Kano sai mu ce kai kai asuwa to dole ka fahimci yana nufin kakanninsa kenan to ya koma tarihi ne to in ya danganta wannan wayewar yace mu muka yi to ai ana la'akari da asalin da kakanninsa ne tare tunda ba Kano ne dan ku fahimci magana da kyau inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya mu lokacin da ruwa ya yi shishige wuce iyaka Hamal ku mun ɗauke ku fil jariya a cikin aljariya wato jirgi wanda yake mai ainihin mai mai gudana da fatan gane to ci gaba Ina لنجعلها لكم iya وتعيها Allah tabaraka wa ta'ala ya ce linaj'alaha lakum tadhkira dan mu sanya muku wannan abin da ya faru a matsayin wa'azi wata iya udhunun wa'iya kuma kunni mai tsarewa mai kiyayewa ya kiyaye saboda idan ka ji wannan abun to sai imaninka ya ƙaru, ka ƙara gode wa Allah azza wa jal saboda ainihin wannan alkhairi da ya bayansa, wata iya udhunun wa'iya kunni mai kiyayewa sai ya kiyaye na'am faiza nufikha fi suri nafhatun wahida a lokacin da kuka ce idan aka yi busa a cikin ƙaho busa guda ɗaya ma'ana akwai lokacin da za a yi busa wato a ƙaho guda ɗaya alamar kiyama ta riga ta zo me zai biyo baya Ƙasa wadda kasanta dan دكة wa كسا ود كسنتا wannan kasar da ka sani aka gusar da ita wal jibalu ga duwatsu su kuma fa dukkata an su dutse an nike dutse dakkatan wahida niƙewa da mutsikewa bai ɗaya in zuka dubi irin su zuma rock irin su dutsen everest a kathmandu sri lanka irin su dutsen nimland irin su dutsen wasai cikin duwatsun da muke da su a arewa an ce akwai dutsen da a zamanin mulkin mallaka turawa masu bakin mulki in mutum hukuncin kisa ya haushi sai a haura da shi da helicopter a kai shi can saman dutsen a ce to ni mu za mu kashe ka ba amma hukuncin kisa kanka amma in ka iya saukowa salin alin an yafi maka hukuncin kisa din ba zai sauko ba in yi ga kasa sai a gan cin da kasan kamar ungulu ana nan ana nan sai dai ka ga wato kawai iska ta koro kasusuwansa yunwa mata ishe shi kwangwamai da aljannu kila sun ishe shi sun da kila baya zikiri wanda da zikiri aljannuwa wai nisa na kawo misali daga cikin kasan girman dutsen har ta kai ya zama hanyar azaba ga wasu a baya ina zan tambaye ka aje a rataye shi ya mutu misali ko abin da ke fi sauki ko irin wannan azabar ya mutu lokaci guda ka kai shi can baka bashi abinci ba ai azabtar da mutum da yunwa har mutuwa ba karin bala'i ba abinda nake cewa nan Allah ta'ala ya ce ne duwatsu ma a lokacin za a niƙe su shine fa dukkata dakkatan kaga al-maf'ul al-mutlaq mansub na'am ala al-maf'uliyya dakkatan wahida wahida sifa tabi'an lil-mawsuf mansub duwatsu za a niƙe su niƙewa bai daya to Allah ya ce idan waɗannan abubuwa biyu suka faru to tsaya ka ji amsa to a wannan ranar mai aukuwa za ta auku alwaƙi'a to kaji ɗaya daga cikin sunan kiyama alwaƙi'a don cin yace iza waƙa'atin waƙi'a so mai aukuwa kiyama kenan waƙa'at za ta auku na'am وانشقت السماء فهي يومئذ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أو النرانا كما السماء ذات الطاي أنقاني كدوبة فعل انشق فعل وانديك لازمي transitive verb wanda ba zai ɗauko maka maf'uli ba ai ba shakka yake ba idan ka ce shakka zaidun siyaba dan shaqqa muta'addi ne transitive zai dauko maka maf'uli amma nan wani shaqqati fi'li ne mazid bil hamza wan nun ma'ana za ta daye a karan kanta samaniya tana fararrakewa ta yage bayan sama sama da ƙasa din nan ya kira su samani ne masu ƙarfi dan yace wa yana faqakum sab'an ne shidada masu tsananin ƙarfi amma tare da haka in kiyama ta zo za su dinga ɗayewa a lokacin ya ce fahiya ita sama a lokacin wahiyatun mai rauni ce bayan ya ce mai ƙarfi ce to kuma lokacin gushewan ƙarfin ya zo allahu akbar na'am والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم malaku ala arja'iha ga mala'iku a sasanninta sasannin samaniya Allahu akbar wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya akwai mala'iku guda takwas suna dauke da tsashin ubangijinka a wannan lokacin yawma idhin ka karanta يومئذ تغرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ والنارانا تغرضون ذا أي فاريتنكم قبان الله شيني الأرض yana daga cikin sunan alkiyama yawmul ard ranan fareti dan yace a ranar tu'urdun za a bijiro da ku za a yi faretin la minkum khafiya khafiyatun wani abin da ke iya ɓuya a ranar to ba zai ɓuyi ba mutum zai iya samu wani abu na'am ya ɓoye a aljo ai kwamfuta ba ta gani ba duk ciki da ake a airport kwakwa ɗinsu wani ya wuce da wani abu ko kuwa duk bincikinsu duk inda nake tafiya a duniya ne ban ga filin jirgin sama da ake masifar bincike ba irin su JFK ta New York da kuma ta Atlanta Georgia na bi su akai akai eto eh amma sai muka ce duniya ce binciken ubangiji na kan ku kuma misali to Allah na gaya mana ranar kiyama la takhfa minkum khafiyatun duk wani mai iya ɓuya ba zai ɓuya ba a lokacin inda Allah ce misqala zarra gwargwadon zarra menene zarra ƙwayar komayya ko ka ce ƙwayar gadagi gadagi daban gadagi daban kwayar gadagi abinda gululun ido ba zai gani ba sai da gilashin girmamawa to komai ɓuyansa Allah ce la takfa minkum khafiya mai ɓuya ba zai ɓuya ba a wannan lokacin khafiya na'am فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه Allah ya ce amma wanda aka ba shi littafinsa da hannun dama Allah ka ba mu da hannun dama ya rabbal alamin ba don halinmu ba ce wanda aka ba shi littafinsa da hannun damansa sai ya kulu zai ke faɗa saboda murna ha'u muqra'u kitabiya ku karanta results ina ku gani look at it yau ko a duniya ne aka ce mutum ya tashi da distinction distinction ya ka gani ba a ma tambaye shi ba sai dinga yawa da Allah kun gani kuwa ga abin da na samu ba wallahi haka kawai sai tsoro maka da magana amma in ya samu tayar mota wayo Allah ya samu ff 9 ya ki jini maka tambaye shi wani ya ne ka samu sai ce ina ruwanka to Allah ka samu samu mai kyau a wannan lokaci fa yaqulu zai ce ha'u mu ai ha'u muqra'u khudu ku karanta kitabiya littafina inni zamantu anni كلمة ظننت أي تيقنت لأن الظن يقوم مقام التحقيق أو تحقق ni na ta kankance zan gamu da wannan hisabin nawa na'am fa huwa dan haka yana cikin rayuwa yardajjiya kenan ba za mu kai can ba a gidan aljanna madaukakiya Ƙari mana ‘ya'yanta nunannu makusata ne sai a ce da su kulu ku ci washrabu ku sha hani'an a wadace bima aslaftum saboda abin da kuka gabatar fil ayyamin khaliya a kwanakinku na duniya da suka kare Allah ka fa haka za a gaya mana Allah ka azurta mu da karanta Qur'ani da fahimtarsa da bayyana shi da aiki da shi yadda kake so ya rabbal alamin abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa kurakuran mu Allah gafarta mana anan za mu tsaya sai mu haɗu a halka ta gaba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh